إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يودي إن شاء الله نصوك وانا نوي ديدت اي بيساويان shekara ɗaya kenan na muna kwakwabtaka da ku a wannan masallaci ko mai sallah a nan an buƙaci mu gabatar da karatu sai yau Allah ya cika muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya haske a zukatanmu ya fahimtar da mu abin da za mu faɗi ya ba mu ikon faɗin daidai ya ba mu ikon yin aiki da abin da za mu faɗi yau muna marikin lahadi daren litinin 27 ga watan muharram shekara ta 1448 wanda ya dace da daren 11 ga watan 7 shekara ta 2026 kuma kuna so ku ce ranar 10 ga watan 7 shekara ta 2026 mananan masallacin custom quarters da ke nan shiyar ko a birnin tarayya masallacin kun sa mashi suna wadai masallacin custom quarters kare da kwamitin masallaci su zauna a sa mashi suna masallaci ana rada masa suna don a san shi da shi don ya yi albarka don ya zama alami na ga wanda ya fara tsara daular musulunci da tsare-tsare masu kama da custom da immigration da sauransu shi da sarkin musulmi muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu haka in kun ga dace ku ba wannan masallacin sunansa ko ku sa masa wani suna na daban abinda muka yi sanarwar za mu yi magana a kai ko za mu tattauna a kai wata gaba ce ta aya ta 60 ko kuma ta aya ta 60 a cikin suratul rahman wanda an gangaro ƙarshe ƙarshen surar inda Allah Ta ta'ala ke ta hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan ko ya hardace wannan aya hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan amma menene ma'anarta me take nufi wani tasiri take da shi a rayuwarmu da ayyukanmu menene ma'anar ihsani menene ma'anar jaza' wane ne muhsini ne kyautatawa waɗanne irin hanyoyi ake kyautatawa ne kyautatawa a rayuwar duniya sannan ne sakamakon mai kyautatawa to wayannan tambayoyi da amsoshinsu insha Allah su ne zamu kwashe wannan awa guda akai muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya mana muwafaqa wannan haya kamar yadda na faɗi tana suratul rahman kuma ta zo ne cikin siyakin bayanin تبارك وتعالى كي ta'ala yake na sakamakon mu'mini ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان تقول أنا الله تعالى ينا مقنر كان الجنة ديت ديتان دم مصور الله مسوكي بيو أتكين الجنة كوا ينا بجدا بيو kuma sai Allah ya sifaita yadda yanayinsu yake da ni'imomin da suke ciki da itatuwa masu haɗuwa da juna da inuwa da jin daɗi sannan sai maganin shimfiɗinsu Mutaki ina alafurushin bafa'inuwa min istabraq wajen aljannatai nidan ta bi ayi ala'i kuma tukazi ba sannan sai maganar abokan zamansu a ciki matan da aka yi tanadi a aljanna fi hin na ƙafira su tsorfi lamitin sun insun ƙablahun wala jan fa bi ayi ala'i kuma tukazi ba fi su kyawunsu yake ka annahunna liyaqutu wal marjan fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban annani hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan wanda ya kyautata akwai abin da ya kamata a masa banda kyautatawa don haka malamai da yawa sun fassara wannan aya da cewa ayar tana nufi idan ka kyautata a nan duniya a lahira Allah zai kyautata maka kun ga hawa da gangara aya yana taimakon wannan ko ba haka ba don haka duk wanda ya ji tsoron Allah a duniya ya kyauta ta rayuwarsa bisa ga tsarin da Allah ya shimfiɗa ya yi ma Allah bauta wadda ta dace ya kauce masa masaɓon Allah su sakamakonsa a lahira shi ne al'isa kuga wanda ya daidai da inda Allah ta ke cewa lullabi da asanu alhusna wa ziyada waɗanda suka kyautata suna da kyakkyawa da kuma ƙari malaman tasiri suka ce alhusna ita ce aljanna to menene ƙari shi ne a je da mufadar Allah mu gan shi ido da ido mu ga Allah ƙuru-ƙuru. ba abin da yake daɗin wani kuma Allah ya yi mana magana gaba da gaba ga mu gashi shi sa Allah ta'ala ya ce makafirai إنهم عن ربهم يومئذ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون رنا أن شامك أنت سودك أبين جديد باسو غنن الله ashe wa'inda ba su ba fa muminai fa ba ta make ga muga Allah a ran, to shine ziyada ma'ana ta biyu ta ayar hal jaza'ul ihsani illa al dan adam Allah ya kyautata maka ya kyautata halittarka ya baka rayuwa ya baka lafiya ya baka arziki ya hore maka jin daɗi akwai abin da ya dace ka yi banda ihsan shi ne ka bi Allah da kyautatawa kun fahimci bambancin waccan fassara da wannan dukkan su fassarorin guda biyu ingantattu ne ubangijinmu ya kyautata muna ta hanyar ni'imomi daban-daban muku yana buƙatar mu mai da gani mu kyautata ta hanyar yi masa ɗa'a da bauta masa da kyautata ma bayansa Allah baya buƙata zuwa gare mu amma duk abin da muka yi don kanmu ne ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila wallahu huwal ghaniyyul hamid su wannan ma'ana ta biyu a kan ne muke so mu gina wannan karatu na yau cewa Allah ya cika mu da ni'imominsa don haka muna buƙatar mu gode ma Allah muna buƙatar mu gwada ma Allah godiya tun daga mu har ga ayyukanmu har ga rayuwarmu Ɗan adam ka fara nazari game da kanka babu wanda ya kyautata ma kamar wanda Allah bai halicce ka dan adam sarki ne dubi halittar jikinka Allah ya baka abin hawa guda biyu su ne kafafunka ya baka hadimai guda biyu su hannayenka ya baka harisawa guda biyu 'yan leƙen asiri sune idanunka ya ba ka jami'ai guda biyu yan leƙen asiri su ne kunnuwanka uwa uba Allah ya ɗora maka hankali cikin ƙirjinka ya girmama ƙwaƙwalwarka yadda za ta sarrafa duniya yadda za ta yi maka daɗi duk halittun da Allah ya bisa dorin ƙasa ba wanda ya girka maƙwaƙwalwa mai basira da ilimi da ganewa sai ɗan adam shi yasa babu wata halittar da ke killace wata halittar ta yi in ba ɗan adam ba ka taɓa ganin dabbobi inda suka yi zu na 'yan adam su tara 'yan adam su rufe suna ba su abinci suna kiyon su to ɗan adam akwai wata dabba wadda ta gagare shi ko mai girman halitta ko ta ninka shi sau ɗari yana da hikima da dabara da basira ta ƙwaƙwalwa wadda zai kamo ta mata keji ya ajiye ta ba ta iya cutarsa za ka zai kiwon maciji zai kiwon damisa zai kiwon giwa zai kiwon zaki duk wata halitta ta Allah zai kiwon tsuntsaye ya kula da su ya ba su abinci albarkacin me albarkacin Allah ya ba shi kwakwalwa shi yasa Allah ce wa fi anfusikum afala tubsirun ku duba kawunan kuma na ba ku gani ba ku kallon ni'imar Allah a gare ku a wata ayar Allah ta'ala ke cewa walaƙar karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila haƙiƙa mun darajanta ɗan adam sannan mun ɗora shi hamalnahum mun ɗora su akan abin hawa duk duniya ba halitta da ke hawan abin hawan da dan adam ko wace dabba iyakarta sai tafiya da kafafunta in mai kafa biyu ce in mai kafa hudu ce in mai kafa goma sha biyu ce in mai jan ciki ce aminun man yamshi ala batnihi aminun manyan shi ala rijlaini aminun manyan shi ala arba'in kowa yana tafiya ne kan doron ƙasa da kansa ɗan adam ne kawai Allah ya ɗora shi a ba tun kana hawa bisa keke kafin ma ka kai ga keke da ɗai da fitowarka da cikin cikin mahaifiya bisa bayanta za ka fara hawa ko ba haka ba in ka fara girma a fara san hawan keke a hau dabbobi har ɗan adam ya ƙirƙiri mashin ya ƙirƙiri mota jirgin ƙasa jirgin ruwa da masu tafiya a hankali da masu tafiya da sauri akwai masu tafiya walƙiya akwai jirgin da yanzu iya wuce nan ba za mu ji shi ba sai ya kai wani gari kyaftawa da bisimila ya tafi kai ɗan adam ba wai a rayu ba ko bayan ya mutu ɗaukarsa ake a makara a mutunce bayan an wanke shi tas an saka masa lufafi fararin kaya kyawawa an shafa masa turare sannan kuma a raka shi a kai shi makwancinsa duk darajar jawa ce wata halitta take da wannan karama in ba ɗan adam ba Allah ya ce ah, wa fi a falatun tusirun ku duba halittar tabaraka ta'ala cikin Alƙur'ani ya yawaita kiranmu ga mu yi nazarin halittar wai shin kai dinnan menene asalinka shekara hamsin da suka wuce babu ka karauka labarar kai nake ba ba kai ma sittin da bakwai da suka wuce babu ka alaji sittin da biyar da suka wuce babu ka liman sittin babu ka ni dinnan sittin ila kai ne amma dai ba da yawa ba eh wato ma'ana ba da dadewa fa ba babu ka babu duriyar ka ya aka same ka Allah ta'ala yana tuna mana asalin halittar ta mu sai ce alam nakhluqukum min ma'in mahirin faj'alnahu fi qararin makinin ila qadarin ma'lumin fa qadarna fa ni'mal qadirun alam nakhluqukum min ma'in mahin ashe ba mu halicce ku daga ruwa ba ashe asalin mu daga ruwa ne amma wani irin ruwa sai mahinin wulakantacce ruwan da in ya daga garigarka kunya kake a gani wankewa kake yi ko ka kankare ko sannan in ka shaƙe shi ba za ka ji daɗin ƙamshinsa ba wulaƙantaccen ruwa ne Allah ta faji Allah fi ƙararin makin sai muka shigar da shi a wata matabbata ma'ana aina a cikin mahaifar mahaifiyarka ila ƙadarin ma'alum zuwa wani lokaci sanin wata tara tun da aka busa maka rai sai ka yi wata biyar kana rayuwa a ciki kake wuni a ciki kake kwana ka yi yawo ka yi iwo cikin ruwan ciki ka gaji ka kwanta ka huta wani lokaci mace idan ciki ka irin wata bakwai takwas tana gane lokacin da yaro ke huta ke bacci ma yake in ya farka ya fara yawo ya fara iwo ya fara shure-shure to sai ta kula da kanta kuma a wannan lokaci yana ganin sa a wata duniya mai faɗi inda za ka ce masa yanzu mai inda kake fa a ci wata yadda tukunya ne kake ya ce a duk wannan duniyar da nake cikin ta ka ce masa ai a tukunyar nan ma ciki ne na wata baiwa Allah guda ɗaya kuma ita din tana cikin wani ɗaki ne ɗakin nan yana cikin wani gida gidan yana da ɗakuna da yawa sannan wannan gidan akwai ire-irensa sun fi ɗari biyar a unguwa unguwanni akwai dubu a abuja abuja akwai miliyon irin ta adu sai ce kada alakwai saurara ba ka da hankali saboda mai saboda iyakar abin da ke gani ke wannan shi ne misalin yadda ake ba mu labarin aljanda muna duka mu ba gaskiya wani saboda mai saboda iya abin da muka gani shi muke hujja ne alaƙi faƙadar na fa ni'mal qadirun sai muka tsara muka shirya muka fidda shi yadda muke so kuma mun fi kowa iya wannan a suratul mursalat kenan a suratul qiyama Allah ta alam yakun nutfatan min maniyin yumna ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر unsa shi dan adam wai ada ba igo bane min maniyin yumna daga manin da ake turowa ثم كان علاقه daga ɗigon ruwan nan ya zama tsokar. fa halaka fasawa sai Allah ya halitta shi ya daidaita shi fa ja'ala minhu zawjaini azzakara wal unsa sai Allah ya fitta shi jinsi biyu wani ya fito namiji wani ya fito mace ita kanta mace lokacin da ɗauke da kai Bata ta san wani iri ne kai ba shi ma ya fin da yake tunkuɗo ruwan bi ne ne ke turawa a wata 'yar Allah yake cewa a suratul abasa قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره أتأرى جداه جك ألا تلا بار الرجوة قتل الإنسان ما أكثره me ya kai butulcin ɗan adam an tsine masa me ya kai kafircinsa min ayi shay'in khalaq daga me Allah ya halitta shi menene asalinsa talaka min nutfatin khalaqahu fa qaddara daga igo ne guda igon nan fa jama'a ba fa igo ne irin wanda ka ɗora kan allura ba wanda ɗora a kan allura cikin wanda mahaifinka yi tun kudo to sai an raba shi ɗaya ɗaya har sau miliyan hudu tana ɗauki guda wanda Allah ya nufi shi ne naka ya yi gaggawa ya yi wuf da shi ke cikin mahaifar aka rufe shi ne ka zuwa cikinsa min nutfatin khalaqahu faqaddarahu sai Allah ya kwatanta shi yadda yake so ya fidda shi iya girmansa wani da tsawo wani gajere kala daban girma daban komai daban tarkiban idanun kowa daban take kamar yadda abinda aka fara ganowa na bambancin shi shine wannan zane-zane ya tsuko kowa nasa daban haka zane-zane idon kowa daban haka hanyoyin shiga ji a kunne na kowa daban warin bakinka wannan na kowa daban warin jikinka wanda hamatanka ke fitarwa da sauransu na kowa kowa ta faqaddarahu so ba da mazubi Allah ya mu ba wannan kwalabar da kamfanin ruwa ya yi in an yi miliyan duk iri ɗaya saboda ne so da mazubi ne mu ba mazubi Allah ya mu shi ne halakahu faƙaddarahu sun masabila ya tsara sannan Allah ya hore masa hanyar fita a lokacin da mace take ɗauki da ciki in ka kalle shi sai ka ce to ya ga amansa za ta yi in za ta yi amansa ta ya zai wuce a wuyan ƙofar da yake fita babu ta domin wannan ƙofar shiga da fitar ya tsama wahala ne amma a haka sun masabila ya tsara Allah zai kore masa hanyar fito lafiya lau sai ya rayu tsallake sun ma'ama ta hufa akbar sannan in ya gama rayuwa sai Allah ya kashe shi a turbuɗe shi a kabari sun ma iza sha an shara sannan sanda Allah ya so ya tada kaga duk wannan labarin rayuwa ne Allah ya saka to wannan maganan asalinmu Allah na so mu zurfafa tunani ga shi digon ruwa eh digon ruwa kantarfe kankane wulakantacce da za a bar shi 'yan mintuna kaɗan kai sakan-sakan zai bushe ba zai aiki amma sanda yake ɗanyinsa fresh sun taru biliyoyi haka Allah zai turo su ya ware nakan wanda yake so a halice ka da shi sai ya wuf ya shiga cikin mahaifa ita kuma sai rut ta kulle shi kadai da shi idan twins ne biyu ne sai su shiga in ne uku ne sai su shiga ko nawa ne Allah ya kaddara sai su shiga to yaya aka yi aka fitar da wannan digon ruwan yanzu kana so haka ɗaya za ka fitar da ruwan sai a halitti ɗan adam a ina ya fito ina ya shiga waye zaɓo shi waye shigar da shi inda ake so waye kiyaye shi ba shi kula har ya zamo kammalalla halitta lokacin da Allah ke so wannan igo da halittar kai fito to abinda Allah ke yi shine sai ya zaburar da shawar mahaifinka zuwa ga jinsin matarsa sannan sai karkato mai da bukatuwar ita kuma matar domin in ba ta bukata ba abin shi ma baya yi to a nan ne sai Allah ya tsara yadda za su haɗu sai a jefa mata wannan ɗan ƙaƙƙin tartan ɗigon ruwan a daidai lokacin kuma Allah ya motsa ta ka sha'awa ita ma sai ta fito da nata kaso na ruwan da daka da nata sai su haɗe tunan ne sai Allah ya halitta shi in naka ruwan ya riga nata sai ɗan yi kama da kai in naka ruwan ya rinjayi naka sai ɗan ya yi kama da ita shi za ku ga wata ta haifi yaya dukkan su ita suke kama da ita wata kuma ta haifi yaya dukkan masu da ubansu ɗaya wani ma ka ce ta toshe mahaifinsu da shi ne na salatu ne ce rinjayen ruwan wani na namiji zai rinjaye na mace wani na mace zai rinjaye na namiji idan namiji ya halba wannan ruwa wanda Allah ya kira shi min ma'in dasa mai tunkuda da ƙarfi sai Allah ya zaɓi wanda yake so ya halitta da shi to shi ne zai haɗu da wanda da mace sannan Allah ya renu suratul mu'minun Allah ya kita wal qad khalaqna insana min sulalatin min tsaye asalin halittar mu annabi adam daga turbaya daga yumɓu daga laka haka dai wani shi ma tarihi ne mai zaman kansa wannan mu ba da shi a cikin tafsirin azumin da ya wuce sun maja'allahu fi ƙararin makin sun makalatsanan alaƙa sannan wannan igon sai mu rikidar da shi sai ya koma alaƙa tsarin jini fa khalaqna al'alaqata mudgha tsarin jinin nan sai mu mayar da shi tsoka mace mai ciki kwana 22 ko kwana 44 inda za a ɗauko hoton wannan tsokar sai ka ɗauka an yi layyane sai aka yankun tsoka za a ba ta ɗan ƙalilan فخلقنا المضغة عظاما أتكين أوكا من سي ألا يخلص العظام السوسوة فكسونا العظام لحما باين أن يتسكي سكيلة كما سي أسعناما يرفق السوسوة ثم أنشأناه خلقا آخر فالنسير فتن شيء زم لسا كدبا شيني كيكي فتوى وإنك كلمة فتبارك الله أحسن الخالق البركة الله سن يويتها shi ne mafi kyawun masu hali to dan wannan farin ruwa yana fari cikin kwanuka zai koma ja daga baya rikide ya koma sarin jini a hankali ya zama tsoka ita yan tsokan nan fa ita ce Allah zai fitar da ƙashi daga cikinta wani ɓangare ya zama jijiya wani ya zama ɓargo wani ya zama nama haka haka har Allah ya fito da jiki a matsayinsa na kammalallin ɗan adam kuma duk ne a cikin wannan ƙwaryar da muka kira wato cikin cikin mahaifiya a lokacin da kake cikin wannan ƙwaryar ne kafin ka fito Allah zai tsaga maka kunnuwa biyu ɗaya dama ɗaya hagu kowane kunni yana da wasu hanyoyi da wasu kwane-kwane waɗanda ke hana ƙwaro ya zo fu ya wuce ki domin inda babu wannan kwano ne in kuda ya zo ko sauro ko cinnaka to fadarar in ya tafi cikin kwakwalwarka wannan take zai halaka wannan kuma shine abin da Allah ya makaru lokacin da ya so halaka kaga kenan ko kwaro ya zo kana bacci wannan kwadikwadin ke hana ya kai har sai ka farka ta kakkaɗe sannan a nan ne Allah zai tsaga maka idanuwa guda biyu a inda ya ajiye maka sannan sai ya yi masu ado da gira wanda ya kuma aikinta shi ne ta kare wannan gira da muke gani wadda kake kyaftawa da ita inda za a aske ma dan adam wannan girar a wuni ɗaya zai sha saboda akwai ƙwayoyin cuta da ke ta yawo ko ina cikin sarari ba ka ganin su amma sai Allah ya baka kariya da gare su a nan ne cikin ciki za a fidda maka da hanci a mata kafafe guda biyu a dawo ƙasa da ke a tsaga baki sannan a biƙa ƙafafu a ƙasanka a samar da hannaye biyu kamar matsayin fuka sannan a fidda gangar jiki a ɗora musu a kai kowane hannu Allah zai fitar masa da tafi a tafin nan za a fidda yatsu kowane yatsa an ije shi daidai tsawon sai yadda ya dace da shi kowanne da bisa kaddarawa za a ƙara mai tsawo daga yadda yake za ka samu matsala da za a rage mai tsawo daga yadda yake za ka samu matsala da za a cire guda a barka da hudu za ka samu matsala sannan kowane yatsa sai aka yi masa ado da ƙumba wadda muke ce ma akai fa a saman ta ne kumba take fitowa wadda a hankali take cirewa duka jir amma ita din kanta tana da amfani mu lokaci da ita kake susa ko da ita kake komai a jikinka yana da amfani wanda Allah ya ci saboda a tsakanin kanka da gangar jikinka ga kai ga gangar jiki ko sai Allah ya dora wuya wanda shi kuma kun lura bai shige ba shi wuyan nan yake da kasusuwa amma ya suka ba da spring kefa za ka iya juyawa dama ko ka juya hagu ko ka da kai ko ka nuna iyi ko a'a wasu ka sarrafa shi da kasan spring yadda zai amfane ka ga ƙirjinka don ɗauke da haƙarƙari waɗanda su ma Allah ya tsara da ƙwari a saman jikinka ko in a saman cikinka kuma a saman jikinka shi kuma ciki sai aka tsara masa kayan ciki akwai zuciya akwai saifa akwai hanta akwai koda akwai huhu akwai hanji akwai tumbi kowane da aikinsa kowane yana da muhalli wanda bai ƙetare shi kuma kowane yana da girma daidai tsarin da zai yi daidai da aikinsa zuciyarka da ka ganta sai da Allah ya auna ta in za a cire ta wani a sa maka ba lalle ta maka ba, kowa da sayin ɗinsa shi ta in za a yi sadakar zuciya to sai an auna ta an ajiye ta kusa ana sadakar zuciya ko ba ku sani ba da yan kuma ku sani ba saboda har yanzu Najeriya ba fara akwai yata da aka bata sadakar zuciya shekaran bara tana dubai yanzu haka na yi magana da ita nan da wata biyu za ta dawo gida insha Allah in aka baka sadakar zuciya ni dinnan ina fatan Allah ya bani damu da zan bada sadakar zuciya ha to karayu tsaka ba haka abin yake ba ba ana bada koda ba amma koda biyu gare ka sai ka bada guda karayu da guda ita zuciya ana bada sadakar ta ne don ta amfani bayan mutuwarka idan ka mutu akwai wasu awoyi da Allah ya sa zuciya tana da rai to in ka ba da sadakarta asibitin da aka dora mu ne sai su zo a sanar da su sai su cire ta sai su je su dasa ta ba wani injimi da zai hana ta mutu sai a ɗauki awonta sai a duba cikin mabukata wane ne ta daidai da sayis ɗinsa sai a dasa masa sai shiga gaba da rayuwa ya ta safiya yanzu haka ita take ɗauke da ita kuma za ta dawo na tun kafin korona take dubai 2019 sun tiye cin ko to naman ce ga dan uwanta tun tun tiye cin take dubai sun tura ta India, India ta sake mai da ita dubai aka sa mata wani india aka ce ba inda za ki je ba zancen zuwa najeriya amma dai daga ƙarshe allah ya sa an samu sadakar zuciya an samu so abin da ke so ce zuciya size ce inda za a sa maka oversize nan take za ka mutu inda za a sa maka lesser size kuma wadda ba ta kai girman taka ba za ta mutu abinda na ji masana na cewa girman zuciyar kowa shine daidai dunkulen hannunsa ban san gaskiyar wannan ba ka ko ga girman kaurin hannuna ba daidai ke da naka ba na wani ya sha malin dauko ni kuma nawa ya fi na wani to kuma zuciyar tana girma yadda daidai shi ma hannun naka yake ke sanda kana yaro hannunka bai kaurin haka ba ko to komi zai zo daidai kodar ka haka sai fa haka ko menene naka inda za ka ɗauki gangar jikin ɗan adam za ka ɗaukar ta a matsayin ma'aikata mai zaman kanta kamata hukuma mai zaman kanta wadda tana da ma'aikatu daban-daban ko ka ɗauki ɗan adam misali a matsayin jami'a wanda yake da faculties da departments ko ba haka yanzu misalin ka ɗauki idanu a jami'o'in teaching hospital akwai department mai zaman kansa na ophthalmology wannan department aikinsa kawai shine mai karatun sha'anin ido inda za ka zo mishi da matsalan koda bai sani ba bai da alaka da ita inda za ka ce kana jin zazzabi ba lalurarsa ba shi har kasa shi ne maganin mai maganin idan. ido nan da kuka gan shi duniya ce akwai wani kilif da na yi ta share shekarun baya wanda ke bayyana kwayar idon dan adam yadda Allah halitta ta haka ya halitta duniya kun ga kwallon duniyar nan haka kwallon cikin idon kaɗai wasu abubuwa ne masu tsananin ban mamaki da sanin su zai sa ka san girman Allah to kaga ita yi jami'a a ɓangaren fannin lafiya department na ophthalmology ne suke karatu idanu urology fa eh ah urology eh to kokola ko jikin mutum da ne daɓoye neurology shi ne da kokolwa amma yana da alaka da spinal cord da su ko cardiology harkar zuciya nephrology koda hanyoyin jini hanyoyin da jini ke kai ke isa gare su ga jiki daga zuciya da sauransu dermatology harkan fata obstetric and gynecology yawa oncology wani suna maganin abin da ya shafi kansa da surutocinta da sauransu endocrinology yake alaka da ah, hormones infections da sauransu gastroenterology wani abin ma mu da ba likitoci ba faɗin su sai mana wani in eh? suke kula da yadda abinci ke narkewa da fita a cikin jiki to haka akwai pathology akwai psychiatry hematology ga sunan kowane bangare a jikinka department ne mai zaman kan kai din nan ishe ta Allah ta'ala ce wa fi anfusikum afala tusirun yadda jini yake gudana a jikinka kadai ministry ilimi ne mai zaman kansa yawun bakinka da abin da ke jawo ya aka yi yawu yake taruwa a bakinka me yasa in kana azumi bakinka ke kafewa ya bushe ka kasa samun yawu wannan shi ma wani ilimi ne jiyojin jikinka da yadda Allah ya joinin ɗinsu don su rika isar da jini daga wannan department zuwa wannan department don ka zama kana raye shi ma wannan ilimi ne mai zaman kansu a ina ne ake tara ruwan da kake sha a cikin jikinka ka samu ka ƙoshi ka samu gamsuwa sannan ina ne mafitarsu su zama fitsari ya aka shi komawa hanya guda su zama fitsari a ina ake tace su bayan ka ƙoshi a fidda fitsari a fidda mai amfani a jikinka wannan in ji injimukan tace suna na a cikin jikinka abin kifa da abinci da ruwa a ina muke daukar su a baki ko don mun tashi fitarwa ya aka suke rabuwa <laughs> wane ya fito gabas wanda ya fito yamma kaga wani aiki ne fa don ka fahimci irin irin jikin da Allah tabaraka ta'ala ya yi maka yaya kake yin numfashi ba ka sani ma sai lokacin da baka da lafiya in numfashi ya fara gagara a sai da kake lafiya lau ba kuma sai da kake numfashi ba iskan da kake shaƙa ya aka yake zo baka tatacce ya shiga cikin jikin kai amfane ka wanda kake fitarwa ya kake fitar da shi ina yake zuwa halittar makoshinka ka dubi loma mai nauyi za ta wuce tukus hankalin kwance inda yi lafiyar kalau ba ka ma sanin kana cin makoshinka yana da tasiri wajen muryarka shi yasa za ka su murya kowa da irin ta jiya muna cikin taro wani waya a lafiya ya waya da mahaifinsa sai mahaifinsa ce muryar malam mansur ke ji ce kwarai shi ne ce to kai masa waya mu gaisa kaga dubu ta taru amma murya ta daban haka kowa ko ƴaƴana su kai magana ba za ta fito daidai da sau take sai dai a ce akwai kama wadda mata ta tana bambancewa ko tuwi hassan da Hussaini, duk yadda su ke kama akwai inda suke bambanta in baka sani ba tambayi ba yake yasu tambayi mata kowanne ba su sani abubuwan in mun bin irge su suna da yawa mu koma ga department na kashi daga kasusuwan jikinka yadda Allah ya su da kwari da tsayi kuma kowane a muhallinsa wani kashi mai tsawo wani kashin ƙauron ka misali yana da tsawo ba ka wani gajere wani kuma kamar na wuya ya zama kamar spring kunkurun kashi ma haka kamar spring nan ka duba yadda Allah ya sa wani join shi sa in mutum ɗan samu rikin lafiya wurin duda sai ka zanta shi tsaye ana ta wahala Allah ya tsara kowane kashi daidai da buƙatar jiki daidai da motsi in ka duka asusunka za su lankwasa in za ka danɗi wani abu ƙasusuwan hannunka ba ƙasusuwa ne ba za su yi lauɗi sai su damka kamar lokacin da kake so ka ɗauki abu misali in kana so ka karya kuma za ka yi amfani da su kuma ka karya yadda kake kalli mai sallah misali yadda zai jujjuya jikinsa wani lokaci yana tsaye wani lokaci ya ruku'i ya tafi su juda, ya yi zaman tafiya ya miƙe duk aikin mene haƙi ƙasusuwa kalli mahaɗar yatsunka wannan mahaɗar gwiwa ce gare ka fa'a nan ga wata nan ga wata nan ga wata nan ga wata nan ga wata nan ga wata nan ko mahaɗa ne sai ka ga wani ƙashi yana da rami wani yana da abin da ke cikin kamar da yadda za ka ga abin nan kasa da cikin mota ko karan sha ko ba wani ya yi rami wani zai zo shiga cikinsa in sun lankwashe haka za su rika laudawa? ka san sadda aka halitta su ka biya kuɗi ne aka yi maka a tsakanin joint akwai wani liquid wani ɗan mai ne yauƙi wanda Allah ke sawa shi ne ya bushe sai ka janci an tafi indiya ana jinyar dan man fa ake lafta baka san da shi ba kai kuma tun halittar ka yana nan a cikin jikinka kana amfani da shi shi yasa in ka motsa ba za ka ji ciwo sai in babu lafiya masana sun ce hannayen ɗan adam kadai, suna da kasusuwa 248 ina aka samu su min ma'in mahin wannan digon dai ne shi ne asulin naka in ka dubi halittar kanka bokuwa kai wannan bokuwa haku yi mata yake akwai kanawa ya kamata mu in mun yi hausa kuma mu yi tambaya eh malam shamsu me kuke kiranta a hausa ake ta bokuwa kanawa ya suke cewa ita kanta an ce tana da ƙasusuwa hamsin da biyar iri daban-daban to haɓa wannan haɓar ta sama tana da ƙashi goma sha hudu ta ƙasa tana da ƙashi biyu Allah mai iko idan Allah ya tsirar da haƙori da cikin bakinka su ma kowane haure muke ta shi ne mufradi kana ce haƙori ɗaya haƙori biyu haƙori goma haure ɗaya haƙori biyu haƙora da yawa standard hausa ke kowane haure girmansa daban da na wani kuma aikinsa daban da na wani in za ka tsaga rake akwai haƙorin da ke aiki ko in za ka tauna abinci akwai wanda ke aiki in za ka gwaigwai gori ba akwai wanda ke aiki in za ka kwanci igiya kowane haƙori akwai inda Allah ya ajiye kuma akwai aikinsa ka dubi damtsanka wace irin halitta ce naman damtsinka ya bambanta da sauran jikinka in ka dubi mutum mai kundi lokacin da ya daga haka za ka ga hadda wato wani cuturin jijiyoyi ko ba haka ba musul ko su ma wani abu ne daban Allah ta baraka ta yanzu gaba duk duniya mutanenmu da aljannunmu idan mun taru gaba ɗayanmu akwai mai iya fidda waɗannan abubuwa da muka zana daga ɗigon ruwan mani balle a ce a sa masa hankali a busa masa rai akwai wanda zai iya juya ɗigon mani ya koma ƙashi ko ɓargo ko jijiya فتبارك a أحسن الخالقين Yan uwa wannan bayanin da muke yi labari ne da yake maimaituwa kowace awa kowane minti kowace daƙiƙa duk rana ta Allah sai Allah ya dare ta wannan tun daga ran da halitta annabi Adamu har zuwa yau mutana shi ne Allah ba yake mamaki ويكي بينا ما ماك أولم يرى الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وإذا أدم بايا غني موني فمك هل التاشي من نطفة تقول أن إغو فإذا هو خصيم مبين سيقاش ينا وتجعية ينا كمبري ينا إزا ينا إقاه كي إن من نطفة مذرة وآخرك جيفة مذرة وبين جنبيك تحمل العذر wani da ya takama ya kase ta yake kai ka san kowa ne ne malaikiyarsa na kwasan kowa ne ne ce a wani ka nutfatin mazira nutfatin kazira can farkon ka igo kake walakantacce kazanta wa akhiru ka jifatun mazira ƙarshen ku kuma mushe kake wanda za a rufe don kai wari wa baina jambe ka tahmilul azira kuma yanzu na cikin cikin ka tutu ne yanzu kaga yanzu wani na fi kuwa sanin wani ne na yi hausa ce don abin ya fito da ke kusa lokacin tayawa ake in uwa musulmi ne ya sa sadin nake wannan bayani hal jazawul ihsani mu kalli halittar mu kawai da Allah ya jama'a Allah ya kyautata mana ko bai kyautata mana ba Ke sa Allah ya yakan ta tunatar da mu ni'imomin واذكروا نعمة الله عليكم ميثاقكم الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور أن النبأ الله سنة يوم سنة تبدا متعلي سنعم من الله إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين أما إذا ko a ibrahim allah وإذ قال موسى لقومه kwallo اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أنا صم متانين سنة نعمة الله أقوة سورة بعد اللوكة ما لمنا في سورة النعم man ka dauki qur'ani ba haka zaka ga rubuta suratul ni'am sura wadda ta tattaru da suna ta da dan adam ni'imomin Allah ta ita ce ata amrullah suratu an-nahl التي خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون وأن النعمة تقريبا كبا نعمة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين بالنعمين سيدك هو الذي أنزل لكم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ذني مؤمني من كاشر وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حيلة تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الله لغفور رحيم ba nan sura ta tsaya ba ni'imomin Allah ne take bayani har shaka nake ba domin ya kamata dai ma a samu karatu na musamman akan suratul ni'am wanda ya kamata wannan karatu da muke kenan banda halittar da Allah ya yi mana wadda ni'ima ce to kuma ita kanta duniyar ya tsara mana ita yadda za mu ji daɗin ta kullum rana ta fito gabas ta faɗi yamma ka samu haske a wuni ka nemi abinci in dare yi ka samu natsuwa ka koma ka huta kuma duk wanda ya fito Allah ya don masa abin da zai in aka waye gari kowa ya fito kowa ina zaki neman abin da ya ki, kuma babu wanda Allah ya tsaga bakinsa kuma yana masa abin to mu dawo mu aljaza'ul ihsani illa al-ihsan idan muna so mu yi reciprocating mu mai da gani Allah ya kyautata mana mu kyautata ne za mu yi Allah ya faɗi suwa ne masu kyautatawa a suratun najm Allah ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna ya Allah suwa ne ne alladhina ahsanu الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ببر على الذين أحسنوا في الذين يجتنبون كبائر الإثم su ne wa'inda suke kauce ma banyar zunubai ashe wa'inda suka ce zunubi bai da babbare da karami sun yi kure Allah ya tabbatar zunubi yana da manya kuma malamin sun ƙididdige sun tarar da akwai laifi ɗaya har laifi saba'in wa'inda sun cancanci a kira su saba'ira su ne dun laifin da Allah yake yala a nime ko ya ce in yace zai masa azaba ko ya ce a yi masa haddi nyai a yanke masa hannu ko a masa bulala kaza ko yake yayi fushi da mai yinsa wa ghadiba Allah alaihi wa la'ana wa adda da sauran su da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wani wata mahanga ta masu kyautatawa shine masu jajircewa wajen bautar Allah lokacin da Nana Aisha ta kalle shi ta dubi kafafunsa kafafu sun yi kumburi sun sha wahala ta ce manzo Allah kana sallan dare mai yawa ya kamata ka huta ko ba komai Allah ya ce fira laka Allah ma ta taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar duk laifinka Allah ya yafi Ta ce afala akunu abdan shakura ba zan zamo bawa ne godiya shi fa an gafarta masa a wurin godiya ne ya yi tsaye har ƙafafunsa suka tarɗe har ƙafafunsa suka kumbure wajen godiyar Allah to ni da kai da bamu da tabbas bai kamata da haka ‘yan uwa daga cikin abin da zai nuna godiya ga Allah ga nimominsa da kyautatawa shine mu kyautata a ibadunmu kowace ibada mu kula da sharuɗanta mu kula da rukunanta mu duba ladubbanta mu diba sunnoninta sannan mu yi ta muna cike da shi'uri na tsoron Allah da neman yarda Allah ne Allah ta'ala ya sanya mana wata hanya ta ihsani banda wajen bauta a wajen komai na mu'amalar rayuwa kina hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla kataba ihsana ala kulli shay'in komai Allah ya sa masa ihsani da haka rayuwarmu gaba ɗayanta ana son ta zama tana cike da me cike da ihsani kenan ba ga Allah kaɗai za mu kyautata ba mu kyautata ga manzon Allah ba ya zo da addini manzon Allah shi ya kawo mana addini shi ya koya mana gaskiya duk alherin duniya da lahira in mun samu a dalilin sa ne sannan ya kasance mai tsananin jin ƙayi a gare mu saboda tausayinsa gare mu akwai addu'a guda da aka ba shi garanti yake baya sauki a duniya a bari sai an je lahira zai yi ta gare mu don mu samu ceto da rahama daga Allah Da za mu gode mu manzo Allah mu so shi a zukatanmu mu darajanta shi mu ba shi kariya mu mayar da shi madubin rayuwarmu ya zama shi ne abin koyi ba mu da wani abin koyi ban da shi sannan mu yaɗa aikinsa mu bayyana rayuwarsa mu ɗauku karantarwarsa mu koyar da mutane ita mu taimake ta bayan kyautatawa ga Allah da kyautatawa ga manzo Allah ya kawo kyautatawa guda tara واعبدوا الله bihi تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم كي من قوة كي تعرضش أقول بكاتي شو تساوى غريش ثم ما ديبا إياه إذن ترى تارد ما تركا أقول بكاتي شو تساوى غريش idan kina tare da mijinki akwai bukatar kyautatawa gare shi sannan akwai kyautatawa ga wanda ya kyautata maka duk wanda ya kyautata maka duniya karka manta da shi wani ya fi sheka damuwa wani ya biya maka bashi wani ya taɓa yi maka hanya wani ya baka abinci wani ya karantar da kai wani ya yi jiya kasar da baka da lafiya wani ma ya ziyarce ka yi maka dubiya kana asibiti duk wanda ya maka alheri ka sa a ranka sai ka rama bahaushe ya ce jaki ne kawai yake dukansa ya rama shi sa sallallahu alaihi wasallam bai manta alherin mut'ib ibn adiyyin ba lokacin da manzo Allah ya je Ta'if yana neman wurin hijira kafin Allah ya bayyana masa Madina shi shine ya je karɓo بين من ذن الله صلى الله عليه وسلم أشخ الله كمان من سنة ورسي دقيبة شيني يفنشي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يباشي دامر يشقو مكة بعدون هكبع متعلم مكة رضا سبري يشقو لو كتن ده أكا كامو أثار بدر وزعل لو كان المتعم ابن عدي حيا ثم استشفعني فيهم لشفعته إلا مدئنا دري يا كافر إيفا muzalar inda yana duniya shi kaɗai ne wanda ya ce in yace ba shi ga nan zan ba bai manta alheri kamar yadda bayan mutuwar na na khadija bai manta alherinta ba sai sa a yanka akuya a gyara a gyara nama a soya a rarraba ya ce a kai makawayen khadija kad kanat wa za mu manta da khadija da alherinta to haka ya kamata ka kyautata mu duk wanda ya kyautata maka ko yana da rai ko baya da rai a duniya makaranta mun kawo muku cewa in ka samu abin duniya da ka sashi kashi nawa kashi hudu ka biya bashi ka ba da bashi ka ɗauki rabonka ka da saura ka biya bashi uwayenka ko ba su da rai suna bin ka bashi ka ba da bashi ka ba ƴaƴanka ko ka ɗauki rabonka kai sadaka a ramu kai sadaka sarka ce sadaka ta masu arziki kowa na sadaka ka zubar da saura shine ka yi sauran al'amura na duniya kyautatawa ta ƙarshe lokaci na tafiya shine ka kyauta ta makanka. ka kyautata ma kanka shine Allah ke cewa a وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة نحيكنا ولا تنس نصيبك من الدنيا نبيكنا وأحسن كما أحسن الله إليه نوكتنا ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وأن آية تنا بحكم محاضرة بزمن كيف da da yawa mutane suna kuskure wajen gane ma'anarta musamman a gaba ta biyu wala tansa nasibaka min ad duniya. ta dauka amifin wai yi taki kai kun san wane ne Allah yake gaya mu haka karuna ne fa wanda duniya ta riga ta ruɗe shi shi ne Allah zai ce ka ci duniya akwai bukatar ba sake nazarin ayar amma dai gaskiyar magana lokaci ba zai ishe mu ba masu rikodin sun yi min nuni ni kuma na so abu kai ga wata gaba mai muhimmanci amma dai watakila a haka za mu tsaya sauran bayani in wata dama ta samu za mu yi duk wanda ya kyautata babu shakka zai ga kyautata a rayuwa za ka kyautata ma iyalanka kyautata ma matarka kyautata ma 'ya'yanka kyautata ma baroninka kyautata ma maƙotanka kyautata ma abokanka kyautata ma kowa da kowa za ka gamu da kyautata a nan duniya za ka kuma gamu da kyautata a lahira Allah ka sa mu yi kyakkyawa mu ga kyakkyawa mu yi rayuwa kyakkyawa mu tashi cikin yanayi kyakkyawa Allah ka shigar da mu aljanna gaba daya wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh